eh gaskiya na da kyakkyawar alaƙa da wasu daga cikin jaruman fim na san su kafin na fara amma dai wanda ya fara sani a fim ɗinsa sunan shi usain usain edita sunana zubai da muhammad yar asalin jihar borno oh hmm. lokacin gaskiya fina-finai guda hudu ne muka je za a yi shooting su kuma duka na sani to a cikin wayannan guda hudun gaskiya babu wanda bani a ciki sai dai wanda muka fara ɗauka shine akwai mayafin shari lokacin yana movie kafin yanzu ya mai da shi series um, bayan mayafin shari sai ya ɗauko akwai wani barau and uh, sai wani akwai wanda gaskiya na manta sunan saboda wasu ma har yanzu bai ma sake su ba e zan ci shekara biyar saboda na fara 2018 da dai karshen man um, watan karshe ne ba wai farko farko 2018 ba amma na fara 2018 kaka yanzu kenan shekara biyar to shine garin neman shi aka ce idan na ganki zan gan shi Wai baki sunana? Wani tsohon abokin shi ne, kuma ya ce shi ma rabon da ya ganshi shekara ɗaya kenan. Ya sani lokacin da muke tare kenan. Yanzu ba kwa tare? Kamar yadda na gaya miki yanzu ba ma tare. Amma har yanzu ina da kun soyayyarsa a cikin zuciyata. Na so Hamisu tun muna makaranta, amma ya gangancin zuwa neman auren ƙawar take wato Halisa. gaskiya in zan lissafo ma dole zan manta wani na yi na yi sai dai wasu ba a suke su ba wasu kuma an suke su masu dogon zango kan masha Allah akwai su da dama alaka in kaina ina so saboda duk wanda ya tashi yanzu mun magana ko a hanya ko muryata ma abin da ya fi ban mamaki muryata ko face mask ne za a ce wani anti maryam ce ta alaka already ma yanzu ko kasuwa na shiga an fi ce mu anti maryam din saboda ina da kanwa kuma abin da take ce min kenan ina san alaka sosai wallahi ban da kawa amma dai ina san amal ina da abokiyar shawara wacce nake kauna yayata ko in ce ma mamata Aisha Humaira. Gaskiya ba na gani ko ina gidan mijina na son aure. <laughs> ni fa faransa ba oda ce duk wanda ya sani ya san hansbury ce wallahi tallahi in kai da mutum ba in bai ban ba sai na gaya mishi kuma a gaban ka ba abin da yawan zafi Hufi, hufi, ya ba ai na ga komai. Har yanzu ba za ka canja halinka ba? Ok, shi yasa ka zaɓin zauna a can waje saboda ka ci karanka ba babbaka ko? Hufi da ba ta kunne ki Kamun shiru na ce, yaushe ne za ka gane illar abin da kake aikatawa? Haka fa kama Diyana lokacin muna makaranta. Ni ma kuma abin da ya faru da ni kenan. To, tsakani da Allah akwai wasanni da yawa sai dai ni lokacin ina karama gaskiya bani da time ɗin wasa saboda um, lokacin muna elka ka tafi makaranta muna um, mu yan afternoon section ne amma da wuri muke zuwa tare da yan morning saboda za mu shiga jam'iyya jam'iyya kuma a masallacin ya kake karatun qur'ani idan muka gama jam'iyya za mu shiga classes za a fito a yi sallah azhar lasar bana dai kuma gida sai kusa magarba Min da time din wasa kuma a weekend ma babanmu ya samu a lesson shi yasa gaskiya burina yanzu a masana'antar Kannywood? Na so na yi fim da Nafisa Abdullahi. Na so sosai. Cika alkawari. Na so amma alkawari a cika na jin daɗi. Eto eh ni ban da matsala da kowa ba wanda bana jin daɗin aiki da shi amma dai gaskiya na fi so haɗa da ƙwararre wanda idan na yi ma ba daidai ba shi zai taimake ni ya tayar da ni ba wanda kuma na aikin ba wani jinja ba wani irin abu da nake ji shi kan shi gashi nan dai amma dai normal ne an haɗa da ƙwararre ina son labari na wow <laughs> na son ti na son shayi sosai amma dai gaskiya na son tuwo ma